ومن اهتدى بهديه واستنفق بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين دهدوه da watan takwas ba hudu na jeko to ashirin da biyu gaskiya yau ashirin da biyu amma dai wata na takwas ne watan sha'aba. hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa littafi kuwa a amalul kulo ya shafi na ɗari biyar da sittin da takwas matashiya inda za a tashi ita ce manzilatul muraqabati nan ne inda za a tashi amma kafin a shiga ciki ina ji sallama wa alaikum assalam wa rahmatullah hmm? da bakwai Na. haka hammuhu wahdahu hammuhu duna ma siwa to dai nan kaga can aka ce dai da masakin layi wal firaru min al khalqi ilaihi ko kafin wurin mutum ya yanke daga halitta ya koma zuwa ga Allah kaga sai waya siyo sannan ya zamo ah, wa siru huwa daga nan shi kansa ya zamo shi nan wahadahu hammuhu a shi yi Allah kenan da ilaihi ilallahi. wa ya siru shi Allah ya kasance masa huwa wahadahu hammuhu shi Allah kawai yake nufi duna masu wahu banda wanda ba Allah ba mana Allah yake neman taimakonsa A Allah yake roƙo Allah yake waɗa Allah zai tsallakar da shi Allah zai kawar masa da damuwa amma sauran jama'a in ka je ka shiga ciki kama ka gama ƙarshen ta sai zai ka dawo da baki ciki kila ka ji wani magana da zai dame ka ko ku faɗa da wani ma kan balo wata magana ka ba shi ciki to baka shiga ba fa to saboda kanan nan shi ne eh, don haka na yau ke kasance wa yasiru huwa Allah sai kasance masa wahdahu hammuhu duna ma ko azza wa jalla shi kana to kaman yadda na faɗi muku dan kun shirya kun ga wurin sai mu shiga mu gani asalin da an ce maka manzilatul muraqaba wannan matsayi ne na mutum ya shiga kai kayansa muraqaba kiyayar Allah saboda Allah na kiyon duk abin da kake kafan fa Allah na kallon ka to ai kai ma ka zama kaman kana ganin Allah za ka sai abu kana kallon Allah ba za ka yi ba za ka biya shi abin da ya dace kai da za ka sayar za ka kalli Allah ba za ka cutar da mai saye ba ilimi kake nema kana neman ilimin tsoron Allah ne in ma kwatanta zaman da muke na kan zaman da muke Allah na kallon da yasa galiban ne za ka ga muraƙaba ta biyo bayan tuba tuba tuba cikin rayuwar mutum kaga dai ayyuka masu sauƙi mutum lokaci yakan yi karya yakan ci amana da zai bayyana ya ya ci amana yakan sa ba alkawari yakan ci naman mutane yakan so ya tsoron da wata magana sai gumi yakan yi hassada yakan yi wane ne to kaga ya kamata mu sai tuba sai koma ga Allah kamar da karatun da ke nuna mana to idan ka tuba din nan ka koma ga Allah ka san wa'annan abubuwa da Allah ya hana ka san ga abubuwan can da Allah yake so to in ba sa ba za ka dinga zamewa ba ka gani idan ka bar ruwa hira wata ran wuce ka zauna ka hira da kai kuma ran biyo ka dace a yi maka wata rana sai a kare ka hanya ya maka hirar to kaga ka ce ka tuba sun hana maka tuba to sai ka kalli Allah to in ko haka na muraqaba ana zuwa ana taraka da wata magana za ka mai da rabbi a kansa maza za ka mai da kai ya ce maza ko ka manta ka zama za ka tashi to kaga muraqaba sai ma amfani zai yi muraƙaban maka da kana kallo kana sabawa kana bi kana yaki cewa abun na fika to idan yi yawa sai ka fara girgawa a wuni ya yi yawa ka ce a mako sau na na farkawa Allah sai ka ga yawansu idan ka ga yawansu in ma guda da yana ka ware za ka tuba masa tsawari guda da ku yaki da shi misalin zama a cikin naman mutane daga mutum ya haddace Qur'an yana qiyamul layl yana karanta hadisan manzon Allah amma ya kafa tuba daga jiba in ma baka zo masa da labari ba shi zai kawo maka labari to to ka kenan idan ka tuwa sai ka dinga kintawa sai ka ga to a sati sau nawa kake yi ramewa sai ka tuso shi a gaba ka gani raguwa yake ko karuwa yake idan yana raguwa ne to cika ba wannan hanyar za ka iya za ka ci nasara haka kai lokacin da zai tsaya daidai da daidai ka buga ka buga ka kafa hayewa ka buga ka buga ka kafa hayewa hayi ta bashi nan kaga amfanin kirgawa to daga nan abin da za ka yi kawai sai ka fara ladabtar da kanka sai ka fara ladabtar da kanka ran da ka bar hanyar nan kake to ni kuwa sai na ladabtar da ke yau zan ga ko wani abun faɗi ko da bai dace da irin wannan ba saboda a samu a gane kai ne ka zo ka yi alƙawari jam'i za ka dinga sallah a raka a sahun farko ran nan sai baka samu ba to me kamata ka yi duk da dai wannan zai zama bai yi abun nan ba to me ya kamata ka ladabtar da kanka yau ta me za ka hukunta kanka aka ce to shi kenan tun da na yi misa ɗin isha garin nan dai ina ga mafi yawanci in dai ka rasa isha a nan zai wani ka je wani wuri ka samu isha ko sai wahala sai dai wata ƙaddarar ya samu a bishe ko ba sai sallar isha ba ta ai kun ga anguwa shanu can ana wa'azi ba a sallar isha ba ka ba ka samu ɗan keke na kan kuwa ka hau nan ka ka can ka hau nan ka ka can ka ce ba ka da mashin kun kuma ka nan da mashin ka ɗauki mashin ku jam'in inda za ka samu baya magana kuɗin da za ka shi ka ka samu wannan jam'in in ka ce babu ka dakar sallar isha da sallar to yanzu kai to ya za a yau yanzu za a kai wa Allah sallah ka kai ka kai ya Ibrahim ya samu jami'i mana ya samu jami'i sai Abdulsalam a kabari ka kai ka tun ya rayu da kai iccen ka zora to me za ka yi an gama sallah ga ce to shi kenan abin da za a yi ba zan yi bacci ba na fila zan je da yi kaga ka ladabtar da rai idan ka kwana kana nafilan nan gaskiya da wala ka wala ka dinga yi ka dinga yi ka in fara amma za ka ji ku dinga bala'i da bacci ana gama da bacci har ya watsake kana yi baka bari ba ki sake dawowa kana yi baka bari ba saboda ai ke ce baki ba ke ce kika shagalantar da ni da ni sallar isha a jami'i ba don haka ke mai yawan shawara Allahu Akbar har da ka ga zana neman ta zane maka matsala ai sai ka ɗauko ƙur'ani ka dinga kallo yau bari ka gani ina inda za ka je ko agogo ba ka kallo mai kiran sallah ya sanar da shi ka ganin kawo ladabtar da ranar na don ita ta cuce ka ita ta cutar da ke ta shagalantar da ke har ka rasa da ka fara mu kashi da suke kan nika aikata su a ya za a yanzu zuma na ya riga ya shiga fayil an fashi a kwamfuta an busar da shi an adana shi a ciki an tsaunar da shi don hakanan yanzu mai zai goge shi to ba ko ka to ba an yi na tuban nan ai ba wai Allah ya kawai zaka ce mutum ma bai yafe maka ba da wuri ka lura an kashi mutum ya san ka cuce shi ta shirya ba in ma ba ku durkusa a kotuwa ya kalle ka ce Allah ya isa inna lillahi wa inna ilaihi dan Allah wani kai hakuri dan Allah kai kaga nan ma ba za ta yi maka amfani da haka an kai sa a nan da ka mutu sai ka zama wali Allah ai ba za ka zama wali na rana ɗaya ba rana ɗaya ne za ka zama mutumin kirki ba sai ka fara aikin ka da baka iya kaza ba shi ga shi ka kasa ba ga kaza ba ka gani za ka yi sai ka fara yi za ka gano ashe ba za ka iya ba tun ba kai ba za ka sani lalatacce ne ko ko kuma kokari ne kai ka duba yanzu ba mun firin mu ya tona ba da muka ɗauka muka ce za mu yi kaza ga yana kiwa kullum abu ɗayan ganar shekarar za ta kare kuma ba muna son mu da wanda ya kamata a ce muna da duwa muna kara ci gaba da dama eh, yan jika da ba shi kasu sassarfi ba ko ta haka kawai aka ce mun shiga yi guje-guje ma kuwa ya so muna gudu tare ne yasa wannan ba za mu shiga ba ko wannan bai ma masa wani kai mai shi yi maka amfani to shi kenan dai manzalatul murakaba ba ba ciwo ko makaranta ce aka ce yau ga su ba bai na zuwa haka san akwai aiki duk da yanzu an manta da abin aikin kan a duba ba kuma kan shi ce yi ne zo ka yanka yi sanin ka ka yi naka wuri ke ma su ma kan su suke ballanta na ku masu aiki hmm. eh ise to an cire shi to kaga mura kaba kaga kaga wancan na duniya ya masa amfani da shi a duba shi ina jin lassara ne ko tuta ne haka to aka zo musu babai da suka fato masa kwatsam mu ne daga gwamnati mun zo bincike ina kaza babu ina kaza babu ko ba a shirya shi ba ina kaza ba a shirya ina ji sai dai yanzu ban fahimci ba ina kaza yanzu ban fahimci da ba sake ka sallame shi da zai yi faɗa yana ce shi to ai ba gaya masa za a so shi wannan ba zai hidda zai ba sake sallama sa Ko to ga in Allah ya zo yana bincike ka faɗi ina za sallame ina za sallame to ba sallama ce ba wuta ne za ka tafi ko kuma ba ya lalle wuta ba shi kwanishinan Allah zagi da abin da zai baka kwanci ladabtar da kai za a yi da abin da ya dace da kai. Dai mun san ne a cikin kayan ladabin sa akwai wuta. da ihidal kubar kaga wannan shi ne kaga can ba magana ba inda za ka nan kuka kaje musu kayan su ka koma kakan ka na sayar daga wata ka koma ka kafa ga wata ka sayar zai ba za a yi aiki ba ko ce su ku ko duniya kenan amma ka gani ya san lahira ba inda za ka je gwamnatin ɗaya ce gaskiya na sha faɗi na zai ce Yan wanda ya aikin gwamnati in dai kana kwatanta aikin gwamnati da lahira aka ce kai ka ga mutum ya aikin gwamnati bai gyara ba bai ji tsoron Allah ba kai yana gwada rabu tun da su suna bin diddigi ba malam da kowace yi to malam ya kai bin diddigi ana kiran ka ka yanzu ka girma ka yi karatu kana kiran ka ha'u ne gida kuma ana kiran ka amadu da shi kenan baban ka zai sa maka suna Ahmadu takardun ka duk Ahmadu ne ta karshe ka ji karuta Ahmad to wannan karshen wancan takardu suna cin kanna na sai kwalle sai ba kai ne ba kai barawo me wannan certificate ba kai ne shi ayyayyaye na wani to ya zama kan na ka Ahmadu Ahmadu ya zai zama ɗaya akan ta ga ta kai kuma ba sa ba kama ka zai inda akwai doka akan wannan sektor duk da sun san da gaske kake yi amma ina kaje je ka yi a kotu da sauransu shi ma in babu yan bakin ciki Yan bakin ciki su kai yawa cewa ne iri ritaya rubuta ritaya kafin muskilar ta kai kamar rubuta ritaya. ka rubuta ritaya kawai ta za a kamo ka to kashi ne marar da kaga bai da eh, ba haka a ga a na irin layar hauka ce amma ai kai kaga baban gida ga abin da ke da aiki to gaskiya yanzu dai zai dawa da iri kaya kawai shi kenan sai ka bar an ka sake amma a kan lahira ba ɗan shi ne gaskiya kamar yan masallacin nan da ake nufi motsi na bukari na sha mutu aya sha mutu da ta mutane ko sale yan masallaci anna allaha lalle allah ta tabaraka wa ta'ala ya alamu ma fi anfusikum ya san abin da ke cikin rayukanku nan yanzu kaga kai ne gina da kake kallo na ba ka san me yare na sai dai kana min zaton alheri ne kila mutumin kai ma da ka zo ka zana gaba na ni ba ban san abin da ke zuciya ka ba ban san me kawo sai dai ina maka kyakkyawan da kai sai dai dole ya nan za a tsaya to saboda haka nan amma shi ko Allah ya san abin da ke zuciyar kowa a cikin mai neman neman girma ake yabo ake nema da gaske addinin ake da shirin yaƙawa menene gaske to Allah na faɗi. Jama'a akwai ba'i hazaruhu ku kiyaye shi ku tsaya ku yi abin da ya ce shi ne kiyayarsa ku fabar abubuwan da ya hana ta tsallaka adon samu Allahumma inna ala zikirika wa shukurika wa husna ibadatika قال تعالى وكان ala على كل شيء ba. Allah tabaraka wa Allah ya kasance raqiban yana sa ido ala kulli shay yana sa ido yana kiyon kowanne abu kaga inda misalin kila da makaranta ce nan yaran makaranta ne nan a cikin nan sai an samu ana karatu na wani na kallon wayan shi menene ba yadda za a yi zani amma wani na buɗewa a nan yaya aka ɗan haushi da fara ƙarshen kama na ga alamar ɗan gidan gidan ce tashi ta tunda na kabin in ba kone ne zan dinga ce ta da sai waya ba za a iya haɗawa biyu ba kana jin kana kana kallon waya sai dai in littafin ne a cikin waya an kaga amma lukulobin akwai wanda ke a cikin waya ne zai buɗe jin kallon sai ai malam littafin ne a cikin wayan har ma mai wayo bai taɓa yadda ke sai ta fice da shi ma nan ka gani na a a a a je ka ji jinzi shi ne ka babu komai Allah na kallon komai rafi wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah na tare da ku duk an da ku kai mayaudari ya cuci kansa ilimin sa ne ke tare da mu duk an da kuke ilimin Allah na tare da ku shi isa wannan aya kaɗai ta isa ku gyara zuciya duk inda yake nufi alheri ya ma yi haƙuri a kan wanda ya cuce shi sai kila bai san abin da ke da isa ya cuce ni Allah ta yafe masa wannan mutum da ya cuce ni bai san kana ganin sa ba وقال تعالى ga wannan wahuwa ma'akum aina ku ya zo wani yana nan ya zo kila masallacin nan ya zo yana neman ya ɗauki wayan wani ko da bai makin ɗin wani ba ya zo ya zauna a cikin jama'a yana ta jin karatu yana ta jin karatu yana kallon wancan yana kallon wannan wane ne wani abu zai samu irin masu sakacin nan kila sai ya tsora waya akan littafinsa wai kada ya rufe ya fita kafin ya dawo kawai sai kaga waya ta bace mutum na ɓacewa kaga sai na rufe masa littafi ah. da ya zo kila an yi san amma ya manta dubu ɗin ta da shi gaba da karatu kan an jima yana ce waya ina na ajiye ki sai to nemo ne ba ka labari waya ta tafi amma shi wannan baya tunani ai Allah ya gaishe ya gan shi kuma in an mutu akwai sakayya zai biya wayan nan inda ta fi daɗi ƙarfin kamanin kimanin fi sai ka ganin ko damuwa ma ba ba za ka samu ba wannan gani na Allah ina da ban wa ƙala ta'ala alam ya'lam bi anna Allah yara alam ya alam mai shi bai sani ba ne ai mace ce a mace ce shi bai sani ba ne ba bi anna Allah ya ra Allah na kallo in bayansa ba su gani ba shi ya gani banda wa'anda ya sa ga ati ga ati tu raqi ko raqi ati du raqi duka sunan mutum ɗaya ne halartacce shi ne aƙi rakibin na sa'idu ga takarda da alƙalam shi ma na nan sunan shi atidu rakib duk sunansu ne haka don za ka ga mu ne muke canta da atidu da rakibu in ka lura ayan babu a tafi ko karanto mana ya kun yawa kun yawa ya zango kadai aha la yasdudu min qawlin illa hira raqibun akwai wawu mana ji kamar yana ta raqibun atibu raqibun atibu ba wawu to suna su kenan duka to saboda da nan duk ba sa gajiya su biyu ne amma duk suna su daya su biyu ne wannan aikin su zai rubuta su wancan aikin zai rubuta lada sai dai abin da ake cewa shi mai rubuta lada shi ne shugaba akan mai rubuta janobi saboda komai akwai shugaba don haka nan mai lada zai iya rubutawa ba tare da wancan abin nan ba amma mai rubuta zanubi sai ya nemi izinin ne da abin nan an ya ce zai rubuta sai a kan jinkirta masa kila ya kila ya istighfar jinkirta masa kila ya istighfar ya sake neman sa ina kawo wanda ke ka rubuta mu hutu ba fa ci lafi da cin abinci ba fa gajiya ba fa bacci ballan sana ka ja da dare da yawa dole su gaji su kwanta bacci ka aikata abin da za ka yi ba fa gajiya ba fa ci mai layi abun Allah ma amarhu to wannan bidiya yau ko cewa aka ce ai gwamnati ta turo ma'aikata ai yanzu ka kowanne masallaci an turo jami'ai suna jin yaji to dole kana magana kana taka babbar kana magana kana taka babbar to ai malam na Allah ya fi nan su wuce ku sasanta wasu ma maso hankali in an zo kawai za su su rubuta ma su magana a wasu su rubuta su kalma mai kyau a ciki abin da kayan suka rubuta amma sun iya ajiyar kalmar ta inda ba za ta yi muni ba akwai kalmar da za a rubuta ta muna ta kara kumbur abin da to duk da dai an fi son wanda zai zama baya goyon baya kuma baya kiyayya haka na ake kamar ya ce kasance ya ɗauki abin da ake yi innan ya kai musu karantawa ba na shi ne ba yadda aka yi to ɗauka ya kai ko dariya aka yi rubuta an yi dariya a wuri kamar Ya ka faɗi kalma kaza aka faɗi kalma da kaza duk ɗaya aka fashe da dariya to haka to kaga mutum yana nema to yaya Allah ne wa'annan wannan abinci zai ɗauke musu hankali shagala ma tana iya ɗauke musu hankali wani ma ina iya ɗauke musu hankali ba su damu da abin da suke ba ba wancan ba su shagala ga suna ganin girman Allah sama da yadda ma'aikaci ke ganin girman ogarsa. To haka, bi annan ya ta'ala, Wa ka فإنك بأعيننا النبي موسى كان أقول إنني kallon ka eh, kada ta je ka je ka aika kana mm, mm ne Kana fa kallo je ka kawai a kaga a lokacin na, Allah kana kallo Allah kana kallo je kawai ko a kashe ka ko a baka duk ɗaya kawai ka isar da sakon ƙoƙarka ne duk ka duniya ka ga yadda yana shi jin tsoron oganin su yana son ya yi fice na kan kama kama kwani da hafi kanci da kibara da wane ne jabon kama kawai za a ba wani girma za a karama ba ko yaya mala'ika da ubangijin sa a wanki ana inda za ka wasu Allah ya ce ban da kuma shi ma Allah na biyu ya ayunina saboda haka nan idan kana aikin Allah idan kana aiki kada ka ji tsoron kowa saki kai. iya ta babban abu kai gaskiya kai gaskiya kuma kada kai danganci ka bi ka'ida wanda Allah ya aje tsoro ba zai hana maka gaskiya ba sannan son kaza wani ba samari ba zai saka fusata ba hak apa haka faɗi nonkin abin da ake ciki a'a iya tsaya jadi apa gaskiya ce apa kita. ka yang kata Allah apa liumin? فليؤمن ومن apa فليكفر وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله يا فين يا دارك خائنة الأعين Hmm? da je makaranta yaya makarantar da aka tsara maza da mata yaya kahuwa yaya jami'a lecturer kake ko ɗalibi kake yaya yaya yaya Allah na sane da sa'ar ido kuna zaune da mutum zai kallo abin da ba yadda za a ka gano ma ya kallo kila karshen ta zaka ce ba ta yake kallo ba shi kusa yake kallo tunda ai ka ga jin da kira na kallon ba za ka ji sai ido na sai ka ga wanda ke kallo amma shi ko Allah ya sani sai Allah Allah ne laisa kamithlihi shai, wa ma fi sudur abin da zukata ke kunce da zuciyarka tana kunshe da abin da suke kunshe da shi alheri ne ko sharri ne gafiri ila gairi zalika min al'ayat. a anan za ta aya nawa ne shi da ku duka kowane su yana nuna Allah na abin wanda ɗaya mata isa to sannan kuma shi da ma ba su kenan ba Daga in akwai hankali mutum ya zo ya ɗauki tanadi ya yi hasali. Kai, kaga za a haɗu da Allah na Roƙon da a yi tanadi kafin a haɗu da shi. Za a haɗu za a haɗu. Ni dai yanzu ban san adadin abin da na yi ba. Mai cashi bin ya yi wa Allah. Baka tuna da yawa ba. Amma yanzu ko kallo kaɗai ya yi shekaru. kai karan kanka baka san adadin waccan da ka kalla ba sannan kuma wani kallon ka yi shi da wata manufa ba wanda ya sani sai dai Allah ta to duk an hada an yi rikodi an aje za a kira ka ko ba nan duniya kan ce za a gayyace ka kai waye kiran ka za a yi ka zo da mala'iku su tufa ka ga su kawo ka ai ma tambayar da mala'iku ma ba su san tambayar ba su san kai ba suna da abin da ke da zuci mala'ika bai sani ba yana duba abin da kai ne abu yari Sannan zai zaka har ana cewa mutum zai zo da aiki ya ce ku zubar da wancan aiki shi shi ba abun da ya muka rubuta masa sun san san gaskiya sai sai ai ba ku san abun da na sani ba na san zuciyarsa saboda kaza yi da ka bayar to kai ba haka saboda ba kai ba bikin Allah saboda haka nai da kowa tsanci baya karɓa sai abin da kai zalla don neman yadda Allah idan ka zo nan cikin masallaci ba neman yadda Allah dole mu dinga buga misalin halin da muke ciki ba sai mun je wani wuri ba wannan kai kasan inda ka je kai kasan aikin da kake kai zaka wa kanka hukunci to amma nan mun yi musharaka ta abin da take ke da har zuciya ta sani gaya kai abin da ba baya fashi kullum yana nan kaya amma fa yana kokari ce wace ma kokari ce haka abin da wa karshe makin Allah ne karshe abin da yake abin da ke nan to haka hmm. alaikum salam me zai yi ban ganin ka fara tun da kasan san ana idan misalin kai ka ana bin ka ka da fara daga gari ka da inda ka taso inda ka taso ka gana haka shine shine wanda ke nuna ka nan ya ya yi yanzu hakuri da kai ya kalle kalle wai ka gan shi kai ka riga ka gan shi an nuna masa kai ai kankaran nan a kasuwa sai jarin Allah me su kai ba mun ka ce masa menene na ka kana nuna ne sai na da kai ƙarshen ta mako kaure da dambe da wani ma ka ce wai har kaure ake na kallon shi ina ruwan ka ta yi kago ka gan shi ana ce masa kasai sai gashi a raga yana kallon ka da kyau to wanda ake bi ya sagala ta ko bacci za ka yi ranar ko gida ƙarshen ka shiga gida da baya da baya ko ya biyo ka duk wanda kai kaman ka shiga gida ka wuce gida ka ne wani wuri ka zauna ka ga ko zai gifta ko dai zai gifta ka lafe a wata kwanan sai ka ga dan ce to <laughs> bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala a'udhu bi kalimati allah tammati min sharri ma khalaqa ran nan ba za ka manta shi wanda ke cikin bismillah allahumma wa ba'tu jannah sannan duk wannan azkaro da dukkan kowane sai zai yi su ka rufe kofa kana yi karshen ta da daddare ma ka tashi ka dan fita ka gani ko za su sani a kaɗe sannan ka ce Allah ta ga niyya ta ga kaza ina ta ga kaza ina daga nan in gari ya waye za ka fara kila dai ba komai kila dai ba komai to amma fa ka san ana iya shekara ana bin ka shekara bai san bin ka shekara ai bai bin binka bin ka shekara guda malam Jafalan nan da gangan shi eh, da gangan muke gafalar don yanzu da za a ce maka gobe mu haɗu karfe ko a ce ma da asuba karfe uku na dare a haɗu insha Allahu eh, akwai wasu kuɗi da na zo da shi eh, kowa zai samu an Allah ta sa yanzu kaga kun yi yawa amma ka ga wajen karfe uku na dare ka ga ba ku da yawa lokacin ba kowa zai iya zuwa ba yan anguwan mu a ba su da kowa yan tudun wanda ba su zo ba sai dai yan kinkinau yan kusa kusa su ne za su fito kila su tsanyi abin na haka su ma wanda bacci ya kwashe ƙarshen ta masallaci sai ka gaba masa katsinki Su ran nan ba Ko da kawai an ce a kila za a samu da ɗan yawa yawa da ɗan yawa yawa ga ai bai kamata mu yi kyautar da bandar ba kawai ke kenan ya fi bandar ha haba bandar ɗaya ma za a zo balle wannan ya tabbatar maka da gangan muke gaba in aka je lahira za mu ce wa Allah wallahi Allah mun gani kamar yadda wallahi ba za mu kara gafa ba ce ina lokaci ya wuce ta gama asara yanzu hukunta ka za a yanzu ba dama a mai shehu Allah mun ji mun gade kamar da mu Allah sai idan ayan da mu wanda ya samu ya samu wanda ya samu ya samu وفي حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان يا تبي النبي ما إحساني وتو إحساني كوتتاوى faƙala da hu kyautatawa wannan kyautatawa tsakanin mutum da Allah ne ya tambayi annabi ya yaya ne a wurin Allah tunda ina tambaya me musulunci aka ce ba. menene imani aka ce ba. to yaya gyara sai ka tsakanin mutum da Allah ya zai kashi ta wannan hanya zan gyara kaina sun samu saiki da yake annabi Allah ba shi abu yace mm, anta abdullah ka annaka tara shine ka dinga bautan Allah tamkar kana kallon ba yanzu ba ka ganin in durkusa wani za ka yi a gaban shi ne dandanan kaya kafafa na ɗari ka sun kuya da komai amma za ka je za ka mutum yana rubu yana ruku da kaga za ka ce wannan mai ruku na a shekale ke bai san ma Allah ke ruku ba inda irin da yadda rukuwan da ke da tasbihin da ke kar da ke wanda aka fada shi wallahi ya eh? haka muke wanda ke mai gaba mai gaba da shi to wani kuma na gaishe shi wallahi wallahi amma abin da ya shafi bangaren Allah muna kafale wallahi ba da gani to ruku'un da ka ce sai yanzu kana fara za a biya ka ruku'un nan kana ga za a biya ka sujadar nan wai kana jin ko za a biya ka wannan Allahu akbar da kake faɗi Allahu la hmm. Allah bai samu ba sosai da kyau ba za ka iya tsaya ka kyautata sunan Allah ba ka ya masa irin sunkuyon kana ganin sa gashi shi ka sunkuyawa ka bi kirtse da sunkuyo kana sami Allahu liman hamidahu ta gama tsaya kana rabbana wa lakal Allahumma duk abin ina yana jinka kana kallon sa a gaban sa kake masa kai da wannan ya zauna da sallar mutabban shagala ake yanzu wannan duk ya ka kayi masa aka tafi sujada ai ma kana kokari ka nuna kamar ma baka abu na da in kana kallon shi kai masa sujada ka san ko in ka daga daga sujada sai ka sace kallon sa in yana na azabi sai ka sace kallon sa ka san ka yi ya ta kama har ta hudu kana kana gaishe shi kana menene wannan duk abun da ka aikata girmama Allah kake da shi da wasu girmama Allah za su yi wasa za su girmama su sai haka wasu su daga faran sama su yarfa shi su kame wasu su buga cinyoyi duk da yasuwa ce amma shi Allah ya daga hannu ne hatta sifar ji hannu ya kasa ba sai da ya mutum ba zai ya daga hannu haka Allah haka sifatun nabidi awar rahi nan ɗinka ya tsaga nan ɗinka ya tsaga tunda da yadda yake rilo aka ka jefa kai tafi wani wuri nabidi ke da ko kuma an arahi sai ana maka ka nuna ma hancin bindiga tsaka ya tsaga kada kai zaton zai caje ka baya kallon ka ina sace na kallon motsin ka ko haka din nan zaka je hannu ina kallon ka ka dan yi wafa dan zaka ga dandana ya samu ya ka arjin sai buga ma kwatan bindiga dole kai haka nan ya tafa inda yake so ganan karshen ta wanke wuce tsoron tsoro kana tsoron shi na tsoron to haka fi fata gano ke wa imma mai tsoro wa imma to wannan tsakanin ai tsoron girmama Allah ake da wannan tsakanin shine ga shi wanda ake wa Allah amma ka haka kala ga shi har daura da kunnuwa sannan sannan ka kuya ga irin sunkuyan da ake so kai ka miƙe ba sannan ka fake tsayawa can da ka ka su sujada ka ta hancinka ya ta kafa shi kake wasu na yana kallon ka kana kallon kaman kana kallon shi ka dawo ka zauna tsakiya ka dubi kalmomin da kake faɗi rabbi gifiri rabbi gifiri rabbi gifiri اللهم هرمني اللهم ارحمني وارزقني واهدني وجبرني daga nan ka sake tafiya ka sauke sujjada kayi abun da za ka yi a sujada سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى kila kai wannan biyu kai wancan uku sun zama biyar to a lokacin na san ka fita wa kani Allahu akbar daga nan ka sake tsin ko fatiha ka sake tsin ko sura yaushe za ka gaji a gaban Allah mutan kai hudu to wannan ne ka bauta masa ka annaka wannan shi ake ce masa mushahada to idan wannan martaba ta gare ka ta san ka auna ka auna ka ka suranta abin ya soke ko ya kuce abun ka sake dawo da rai ka sake kwancewa kai Allah ce da wani sauke sauki ka ɗauka yana kallon ka ka ganzu baka kakana wa kanka kana ganin sa a'a yanzu ka ɗauka yana kallon ka kawai ka dinga ruku wannan yana kallon ka ka dinga ɗaga wannan yana nan yana kallon ka ba a lungu yake ba ganin sa ne ka kai yana kallon ka fa ilan takun tarahu fa innahu yaraka ka kaddara shi yana kallon ka to da haka ake so mutum bauta wa Allah ko dai martaba ta mushahada ko martaba ta muraqaba da karshe ne muraqaba eh, fa innahu ya haka kaga yana kiwon kashi kai ne baka san inda yake ba ko da ka san inda yake ba ka iya ganin sa ka san a sama yake ka san yana nan tare da kai ilimin sa da koyi nan ka kasa kaddara abin da zaka so ka dauka tabbas yana kallon ka ta sha ko ibada da ta yi akwai wasu an hawa ba mun daga ba ma ce. ciki kowa nan garanta tarahu ka annaka tarahu ai takunu hadira dhikri eh tunaninka yana nan ha da dhikri hudurul ba shi ne samu ke wani shi kuma ka hudurul kalbi ba ba kalbi ba dhikru ana raddul adhan ila ma'anil Qur'an to zihininka tunaninka da tafakkurinka ya zama yana tare da ke a lokacin farijan nafsi ranka kuma ka kakkabe ta kada ka zo sallah da wani abu a ranka yi sa ake so za a ake ce za a kai ka ila salati fa farri qalbaka min duniya dunya washtagil bi muraqabati maulaka alladhi tusalli bi wajhihi kaga yasa ake san a wannan zamani in za ka shiga masallaci ka shi waya kafa ta filin in kafa ta filin to ai za ta ci gaba da shiga da ke yanzu gaba ɗaya ba ta da alaƙa da kuwa duk ma wani wanda zai kira ka ba ruwan kashi ba da Allah ba ba ɗaya tunanin ka ya koma ga Allah ne kawai komai ta kashe in sun kai nawa wayan ka ɗauko wannan ka danne hanci sai ta mutu ka ɗauko wannan ka danne hancin sai ta mutu tun ku ba haka ba wata ran sai ta tsinka ta sai ana irin wannan karatun shi kenan san sai ka je wayan ka ɗauka tsiyo tsiyo tsiyo tsiyo tsiyo kana hmm, hmm, hmm, ka tozarta gaban jama'a ashe baka san Allah ba kai ashe Allah baya da kima a wurinka yanzu ba ka gani a nan in zai shiga wajen ogansa ka shiga da waya yau ga arna wurin bautan su ba su shiga da waya ku in ka kira wani na za a ce maka na kira wani bai ɗauki waya ba tun da sai a ce wayan arka take ko kuma na tsokan ce ba ni tsokan ce na wani yanzu kaza ne yana wurin bautan ai ba sa shiga da waya wurin bautan su, sai kai ne allah ka kake shiga da waya kai an ce maka kai dole fafarri albuka shi ne fafarri saka kaga hazira dini harigan nafsi sannan fa jini alqalbi zuciya ka tara ta wuce guda ta sai yana da inda za ka tara ta wuce guda ta kana gamawa ta fi kasuwan gaci ka kamo ka dawo da ita ka shiga cikin makaranta ka kamo ka dawo da ita don su mu ne kafin kana can kana koyarwa suna rikici da wani yaro ko da wani babban mutum ta karkata nan ma sai sai ka ka koma ta wani ka ta mota ka dawo ce ka tana rikici da ita tana rikici iyali ya kaso ita ma ta ta mota ka dawo ce kai malam sula aiki sai ka ji gaba ɗaya baka tuna kwa ba shi isa aka ce wanda yi sallah bai tuna komai ba masa kasuwa sai dai zai wala amma mutum zai iya yi tunda menene inda a duniya ne aka ce masa ga wani in kai ka ba baka sana komai ba ga miliyan ɗaya kai dubu ɗari mutum zai iya yi wancan saboda mutum bai ɗauka ne ba irin rikon da iya Allah ne haka to saboda kana haka kama laukuwan kana mai yake wayo farigan nafsi mustami'ul qalbi zuciya ka tara ka ta koro ta ga ko'ina ta zo wurin Allah ta tsaya nan ta ta da za ta tafi ka dawo da ita don ka sake sake ka ta su tale ka ta tafiya ka bi ta ka samu ta ka dawo da ita masaji alƙalbi kama lau kunta tushahidu hadratil ilahiyya kaman eh, kama eh, kama da kaman kace lau kunta shahidu kana kallon fada Allah za ka idon ka zai bar wuri tunanin ka yau gashi a gaban Allah kana kallon fada Allah ai ba za ka yi abun nan ba ba ka iya tuno wani abu fadar duniya ina da akwai to da so ai amsa ne na ji ta gama zuwa ne eh wannan dama ai ka fara ba za ka dauka ba da ka fara suran to Allah zai ba ta dauka ba za ka ji abin ba haka ne ba san wancan ma abin da nake so da in ce masa ai kafin a akwai aran gama mun yi a wannan ba a wannan littafin ne aran gaman hawa ko kuma aran gaman bai mani hankali da addini indi asansa zuwa ga hawa da rai kaga hankali yana aran gama da hawa addini yana aran gama da rai al'amar su so'i kaga anan wannan yakin suna aran gama wannan kaga hankali na kani shi ya san in baka samu abin da ke da zaka wahala shi addinin ka ka san in ya saka ce kai asara to hawa kuma tana nan ta so karkatar da karkatar da hankali kaga za su yi arangawa rai al'amara su da su'i za ta zo ta jagwalgwala maka addini saboda ga yadda suke so to a nan yanzu kaga yaƙi ya kai kana tsakiya sai ka duba wacce za ka goyi baya idan ka goyi bayan ɗaya to dole ka rauna na ɗaya idan ka goyi bayan hankali to za ka rauna na hawa hankali zai gajice rai ainihin ka ƙarfafa addini ran za ta rauni to in ka ji gaba ka za ka murƙushe su amma idan ka saki ka ƙarfafa ka bi hawa to shikenan hawan nan zai yi ƙarfi gagije to sai ya ɓata hankali sannan kuma sai ya shaɗa zurai a kasa addini daga nan sai su yi nasara nan in ka yi nasara da hankalin da addini suka yi nasara ka ci nasara rayuwarka ta yi kyau cin ko suka yi nasara ka halaka to wannan yaƙin ka da wannan yaƙi tur ana gwamzawa to ballanta na ka zo kana tsaya gaban Allah da ka zo za ka taimaki hankali da ka taimaki ƙa'idojin addini to an kai sa'a na sai dai irin wannan sai wanda ke sallah bi hudurul qalbi don in babu hudurul qalbi kana iya sallan kamar da ma kana cikin yayi to kana faɗa da mutum ko kana gengeri kana da faɗa mutum da mutum ya kana waje waje ba ba lokaci guda ba zai dauke ka ido da ido ma ka gai kalli nan ya kalli nan kana kallon shi kana menene in ka fita wuri guda ka dinga ja da baya waya gadi to haka wannan aikin yana nan an yi karantun da muke a irin wannan littafi shi sa na kace in mun yi shi kawai mu je mu yi nazarin sa mu je mu san yadda za mu yi shi a aikace to yin sa aikace na wani in ya biyo baya za ka ya tafi saboda mun hutar da shi daga wancan yi da kasan littafin an yi shi na musamman ne kuma an yi shi ma na musamman ne tunda alkur'ani an yi shi na musamman duk abin da ake magana a ne sai aka shirya su yadda za su yi maka amfani ko haka saboda haka nan wannan shi a cikin maganan eh, na biyu tarahu amma na uku ba wani abu a ciki wanda suka riwaito littafin ne da hadisin da aka tambaya annabi imani islami isani da maganan ilmu sa haka nan lambar hadisin da sauransu wannan dai yana da shi ne zai mata amfani an abu da Allah ka na tarahu shi ne martaba na mushahada fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan muraqaba to kuma gangara mu je al ku dawamu ilmi al abdi ko wa tayakkunihi بابتلاء الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه sau da kanan kila zan a ce fasila ce muraƙaba za ta yi digo ɗaya kan ɗaya kenan ko da babu dawamul ilmi abdi dawwamar da sanin bawa ma'ana sanin bawa ya dawwama tukur wata ya kunhi da sakankancewarsa duk ila su subhanahu ala zahirihi wa batinihi Allah fa na kallon zahirinsa na kallon batinsa mutai ya samu dawamar da wannan kenan hanya ko kawo dubarun da za a yi ko wannan dabarun da Allah kawo ya wadatar ba sai shi ne dawamar da ilimin bawa ilimin ba shi ne sanin bawa ba mutum ya dawamar da saninsa fa Allah na kallon zahirinsa da baɗininsa da kuje in ka shigo nan ba san zahirinka da baɗininka ba amma Allah ya san zahirinka da baɗininka da za a yi mu haka sai an koma gida a ci gaba da kwatantawa a mu'amalori ko yanzu ma za mu yi sallah wannan sallah ta mu ta isha ya kamata ka fi kowace sallah kyau saboda wannan karatun da muke yi kana zuwa bayan ka yi alona in ka je in kuma ma ba ka ko alona ba kana tsayawa ka san yanzu da ka tsaye gaban Allah ta annaka sawa in wannan ga ba zai yi ba to ka dauka ayyina ganin ka to ka buga ka ga wannan zai ɓata ma lokaci ka je to amma yana da sai ka ɗaga hannun da aka ce a tsaka irinsa sai ka yi sautin da ya kamata ka yi sai ka yi karatun da aka ce ka yi in kuma na saurare ne na ji ka tsaya ka yi sauraren irin sauraren da aka ce ka yi a yi ruku'u da kai haka girmama Allah kuke a yi sujada da kai haka girmama Allah kuke har zuwa ƙarshen sallar ka fara practical din ainihin tattabekin wannan wannan hadisin tunda ina da yawa da nan bangaren Allah ne kawai aka ɗauka da bangaren uku ne amma yanzu wannan na Allah ne sai mu sai akan na Allah akwai ihsani tsakanin da halittu akwai ihsani tsakanin da sana'o'i to kun ga bai kamata mu kawo su ba nan Ka ga tsakaninka da iyayenka tsakaninka da yan uwanka tsakaninka da matanka tsakaninka da makotanka tsakaninka da abokan aikinka tsakaninka tsakaninka da wa'annan dole ka zauna ka an da kasara shine yin da zaka kyautata masu shi kuma daban ba irin da Allah ba sannan ka dawo sana'anka a me sana'anka kuma gini ne kai to ya dace wannan ginin ka kyautata shi ya zama ba irin ka kafin ta kake to ya kamata ka kula alƙawalinka irin alƙawali ne na Allah na gani, ka in kana da niyyar yi Allah na gani in ba ka da niyyar yi kana shirin ka abun da mutane ne Allah na gani wannan wajen sana'o'in ka sannan sana'an ka dai ke wanda ke a'a tuwo kike yi na kamata ke tuwo mai kyau akwai karewa tun da kaga a ce ma sai ka tanta kila wata wata mai tuwo na sulogalin wata mai tuwo in ta kwashe shinkafa to gidan a matsayin sai ta tsora shi a kan shinkafa Eh? kuma shinkafanta ne daɗi ka gana layi ana sai ku to gidan a matsayin da ka fito kan shinkafa ka tsora shi akan bakin shan ka san bakin shadda irin ta mata gargajiya za ta yi daɗin tsora kwano ya abdulwahab ƙwarya za ta yi can gaba ya malam hanyar tana nan saboda kada kawai gari ka ci abinci in dai abincin zai ruwa ne za ka ce kai ne ka ce kawai kan abinci wanda aka yi maka gida shi ne kaɗai abinci in shinkafa ka sayo kai dai ka sayo shinkafa ba irin wata ka noma in masara ne kai dai ka sayo masara me aka yi mata me aka yi mata kafin ka sayo Allah dai kawai ya sani hmm? amma masaran da ka noma da nan ka ta ce masara kana kula da ita kana tsaye har ka girbe har ka tashi ka kawo tunta yanzu da kake da tabbas ka kula na kake faɗi yawa ya wadatar to kaga wannan akwai ihsani a can amma ba shi muke magana ba mu yanzu ihsanin mu tsakanin mu da Allah kawai don ana manya manya sai a tsaya a kan su kai to saboda kana menene tarihi ita shine dawwamar da ilimin bawa ilimin bawa ya dawwama ainihin da sakankancewansa da kallon Allah ta baraka wata ta'ala na zahirinsa da kafinansa ya fito ai ta hule hadha dawaman wansa shi bawa kenan ga wannan li hadal ilmi wal ne da wannan ne to shi ake ce masa hiyal muraqaba ita ce muraƙaba. wa samaratu ilmihi Daga wannan nitsuwa da shine sakamakon sanin sa ne ilmihi bi anna Allah subhanahu rakibun ai Allah na sa ido alaihi nadirun ilaihi yana kallon shi sami'un li qawlihi yana jin maganganunsa da yake wa huwa muttali'un ala kuma yana kallon aikinsa aikace aikacin da yake tun da in muka ce mun tsaya a kan na Allah kaga yana kallon irin ɗaga hannunka idan dawafi ne yana kallon irin dawafin ka cikakke ne ko ba cikakke ba in tsayuwan ƙarfa ne yana kallon irin tsayuwarka idan aikin Allah ka je yana kallon irin tsayuwanka in amana ka kuma yana kallon irin ɗaukan amanarka. Mutalewun ala amali. Kullu wakati Sai ba wai rana ɗaya ba ko biyu a kullum ne wannan a kullum lahabatin a kowace daƙiƙa wa kullu nafsi kuma kowanne nafasin da kowane numfashi wa kullu harfata ainin da duk wata kitawa ido yanzu daga safi zuwa yanzu sau na ka kifta idon kai ba ba hanyar da za a san fasa. Ainihin ban masa za a ya girgawa ba amma ma ka kirka ba na ya san adadin kyakkyawan da ka nan me zai faru ke na shiga uku to da wanda ya yi kirka kewan kyakkyawa na na ido ai ba magana kyakkyawan ce ake magana ba ya lura da wanda ba wannan ba kenan ya lura da wanda ma ba kyakkyawan ido ba wanda ya kirka kyakkyawan ido ba to kuwa ai ya san abin da ka aikata ya san abin da kake nufi وكل نفس وكل طرفة عين والغافل الله يشيعي فرقناني وان ده يشغل أنا هذا بما ذلك أنا لأهل وبداياتي وبدايات فكيف بحال المريدين فكيف بحال العارفين نن فاستبقوا wanda iraf kana daga wannan karatun da ake yi ba fawai sunna ba ne ba ba mustahabi ba ne ba ba wai wani karatu ne can sai wane da wane zai san shi ba wannan abu wajibi ne akan kowa daga cikinmu sanin hakan da yin aiki da hakan da kula akan hakan ku lura fa a ayin can me take ce mai fadar ruhu ayin farko ne إيه، يعلم ما في أنفسكم فحذروه فقلت إن ذاك وجد الله فقال له يا نبا فزودك أنا وانا وكل أن إيش لسونا آه، طرفة عين والغافل أن هذا جماعة ذلك كافرين أن يسا ما يسكننا أن هالي أهل البدايات ياتي لك هالي ما سوف الله يوجد ذاك وتعليقته kenan shi bai ma fara bautan Allah wanda bai kula da wannan ba bai fara bautan Allah ba ai za mu je lahira da rikici a lahirar nan Allah na ta yafe mana jahilci mu saboda gaskiya ba wanda ya koya mana ta bakin wani dattijo na yake ce wallahi malam wannan littafin da ake karanta ba mu karanta su ba a karanta mana su ba gaskiya ne amma kuma ka dubi shekarun littafin shi wannan wanda ya wanda littafin ɗin ya fi shekara ɗari bakwai da mutuwa a shekaratu ne kuwa ya san shi ba shi kaɗai irin wannan rubutu rubutun su na ya faɗo mana kuma irin wannan rubutun da yawa wannan karatu ainihin wanda ya fara bautan Allah bai shigo sa ba bai shigo cikin wannan ba wanda bai shigo cikin wannan bai ma fara bautan ba bai shigo yan ibtida'i ba to shi da bidayat ibtida'iyya bai zama yan farko kuma ba to to fa kaifa wanda bai kula da wannan bai wanda ya shagala daga wannan bai zama yan farko ba bai zama mai fara bautan Allah ba ha ha eh da adalin ko ka wannan ne ada yawwa to sai da madari bi ma'azulin wannan la ya zuru bi kasiri amma dukkan mu mu bi asali to amma la ya zuru na kare asali ai sai ka ce mana da asalin ba shi nan ba maimakon ce ya za a yi abu ga naka daban daga namu kuma littafin duk ɗaya to amma mu ma'anan mu ke magana wanda irab kana daga wannan magana ta haka rashin kula da wannan yana baya cikin ma yan farawa ba na raina yan ibtida'iyya ba ko bai ma shiga cikin yan ibtida'iyya ba albidayati fa kaifa bi halil muridina ya ya halin kuma maniyata an shiga ciki an gane Allah sun daura tsabiyar mara za su bauta wa Allah ya ya su ai kaga bin to a wannan fa kaifa bi halil arifina ya halin masana zai kasance kaga martaba na farko hidaya wannan ba su zuwa su shiga suna neman su yi rikista wanda ya rafka da wannan bai baya bai kai martaba ma sun zo su nemi rikista za su shiga makarantar ba sun muka tafi da shi a wannan yare na biyu muridina wanda suke da himma daga nan jami'a za su wuce sun riga sun ga fa'idan ilimi sun ɗanɗane da ɗin ilimi su kan ba abin da zai dakatar da sosai bayan sun samu digirin su suna muridai na ƙarshe fa arifi na to menene tsammanin ka malaman can kuma su kuwa ya kamata su kasance kwarab kwarab ɗin nan lecturorin na su kuma ya kamata su kasance ai kaga su ne min babu aula to mun ba mai dan kare ba wannan mutane ba duk mun rafa daga gare su bugu musamman a ina muke ko mun yadda mu tsaya a gafalallu har mu mutu ai kamata Allah kalli mu sai fita daga gafalallun nan ko kaga ina zai kama ya zama cikin muridi a bidayati yan bidayati don ya zo ya san haƙiƙanin abun a daga nan bayan ilimi ya zauna lokacin zai ce to yanzu zai yi kudi zai goge zai shiga ciki shi ma fafata da shi sannan a ƙarshe wata rana a tsince shi cikin arziki sai dai kun gane abin kun kada wani zo yana tambayar abin an yi shi dai kusan dalla dalla da taimakon Allah kowa dai in dai kana bin maganar ka gani kuma nan ne za mu kasa ne illan gafala gafala mutum ko cikin masu niyya ma ba a ciki hmm? yanzu muka ishirin muka gani yanzu ne kamata mu tsaya mu kura yau karatu mu yi wannan kaje sai a to ba isa ce mana ba ya kamata sallar ishan mu yau ta zama daban hmm? malam an mun tsofaffi ya za a yara su yi mu ba mu fi su hankali ba ai malam ba magana abun nan tun da gaban Allah daidai muke ba komai haka nan za a shiga ai abin da za ka kai mu gode wa Allah da muka karatu ba mu fito yau du'a inda za ka yi godiya da za ka yi lalace Allah na gode ma da ban mutu ba yadda na san yanzu da bara na mutu ba kaga zan je ban ma kula da wannan ba hmm? kaga kila da wani abu da Allah yake nufi da ni to ko ina da rabo da shi isa ya bani ta rayu dubi yadda kaddara ta zo ta tsara mu a nan ta makarantar mu ta kaddara ce ba gari mu yi muke ba mu uzami kai kusan ma za a ce maka duka wanda za a ce dan nan sai dai wanda suke kula da cikin kinkino to su ne wanda sun fi shekara ka fasan da zan aure kila tun kafin kaduna ta zo ko yanzu ke wurin kafin a zo da a yi tunanin za a faɗi dajin kaduna za a ajiye za a yi wani gari shi kaduna wata babban jiha a ce za a tara yan kaza tun kafin da wannan shekara wata kenan to so zuwa aka yi akatar da su amma nan gaba ke ɗaya mu zuwa muka yi amma ne mu zuwa muka yi daga wanda aka yi fa nan amma an matsa shi ciya zan garo dubi daga inda na tsallafu ko dubi kowa daga inda ya tsallafu ko babansa ya tsallako hmm, ka dubi daga yadda tsallako an ya kabar wannan karafi ya wuce ai ma ka nemi wani tun ma ka ji abun ya zuke wai me ake nufi ne ka ba ka ga dole ya kula da kaza dole ya kula da kaza ba zai yi ba wannan kasu wanda na ce ya isa A a samu dan ka ku zai ku tattauna Hakila wani ya fi wani fahimta in ka gane ka ce mutum kan wanka bai gane ba ai muna godiya ga Allah da Allah ya samu abun nan hmm. ta daga murya ne ban ja wanda kai wani eh ai wannan magana mun samu kanmu ne a gafalin mun samu kanmu a gafalin sai dai ba ce rikin niyyar amma da muna da niyyar da mun fita daga cikin gafalin ba ka gani mu a ko ina a gafalin muke ko ita biyar duniya kan ta gafar muke kabilan mu nan za ka ishe ko a tafiya ko an tafiya a duniya kan a gafar muke yau duniya ta kai tana yawo a sama kuma duk maganan ta kai abin da ake haɗa yawo a sama nan sai da bai nuna mana ƙarfe ake magana akwai sura musamman suratul hadid in magana zinari ne ga yadda ake tace zinari in maganan kaza ne sai ya ce mene ne al'abdu da lula sam shufi mana ce kafin ayar sai da wanda ji'ar al'abdu da lula sam shi ka duba ya sa ta a hore ba ta tuki yanzu sai ka kama tafiya ɗinkin cikin haka ji an kuma azu ba kaza ne ba amma ba za ka an ta haka mutum za ka ji gaba oh, oh, oh, nan ya gangara in sai irin wani kawo To ba ta fokatawa ba ba dan an ce tana yawo ba ta za mu ta a ta kauri da ba don kome ba don mu shi don mu nemo abin da za mu nemo ba mu je nema ba ta ga ce yoga an na sun shiga sun je sun nemo sun haɗa har a sun je a gari a ce dan adam kai a wanka da wani ya tara ka fashe. kai sha'awa tunanin ka baki ba mutum ne to saboda kanan wannan gafarar da muka ko a duniya mun gafara gaba ko neman duniya ba neman hatta wannan mushen da ake nema duniya mushe ke jifa mustahila alai hakila to saboda kanan to ko hatta wannan duniya gafara muke ba mu iya ta ko mushe ba muka kawo gida ya za a yi mukawa mai rai dahira shi ne mu mai rai an saniya ce ta dage mu bi saniyar da mu ba za mu mu ba mu son masa mutu ta za mu yi da hannu mu zo da yake gidan shi ne aljanna kaga kuma na da aiki to ga an na masu neman duniya ma ba su ba su huta ba ko ma huta yanzu za ka iske lokacin zuwa bikin ba bai yi ba masu neman duniya yan siyasa na yanzu lokacin bikin ba bai sai an ji macen zai yi wanka ya fita muna da miki a hotel ba a daren nan ma kai kila ma Lagos za mu je je a hau jirgi duk da yanzu kira ita sun zama abin da suka zama to ka duba ka ne mu yanzu mu koma yanzu wasu sun gama sallah sun tuni ko karfe na ba ku sake kiran sallah nan da takwas saura ku sarafata kuma goma Ragani ne lokacin an ga masallaci kuma an rufe masallaci kenan muna fa neman wani abu kuma ba mu daure lokacin da za mu je mu yi wannan karatu kila wannan karatun shi ne karatun mu haka kuma wannan karatu ya yi amma dai a yi manaji da shi muna samu muna ɗan tsitsin ko ba na yau mun ci wannan Na'am. shi kenan kaga Allah ya zaka kana da rabin yi eh. sai godiya ga Allah yanzu kawai sai dai ka ɗauki littafin ka gina da shi sai ina ake samun wannan littafi a wuri kada shi to an gama Allah na go cikin riban tafiyan da nayi na je ka dora ka samu wannan kada sai godiya ga Allah ka koma sun da zai ka nemi malamin ka wanda zai tsora ma da wanda zai ta kaza kashin ka ji bayani nuki sai aka yake rabo ne ai muna godiya ga Allah da Allah bai karɓi rabo ba قال الجريري قال الجريري من لم يحكم بينه وبين الله تعالى التقوى والمراقبة لم يصل ilal kasafi wal mushahadati ma'ana ya kawata ce ga full stop shi jariri malami ne jaririn tabar mallam ya hakum za ka ce a takawa duk wanda bai kyautata takawa ba ihkami da itikami ma da bai kyautata tsoron Allah ba tsakaninsa da tsakanin Allah ana buƙatan takawa kyautatawa ke kaminta wani murakaba da wannan murakaban da ake magana don ya siri ilal kashi ba zai kan kashe ba kaga Allah tabaraka wa ta'ala na cikin kayar da shi abubuwa ba wai kashafin mutum ya zan lauhi mahfuz ya kalli kasara ba ba wannan kashafin ake nufi ba ai kaga ittaqullaha yu'allimukum Allah ba ka gani wani lokaci sai koyi rikici da mutum ya zage ka ka rasa mai zaka ka gaya masa sai ka koma gida ka ji zagi kaga Allah ne bai buɗa ma ba amma dan Allah ya tuna ta tafiya sai ka gaggawa su sun zo sun taru maganganun da zaka ka gaya masa ka dinga daukan tulu-tulu kana faɗa masa amma fa na magana ba ba nan da su ba eh to aka ga Allah bai ba mutum kashi yanzu ba ka gani jama'a mu sai a wulakanta mu arewa a cikin mutuncin addinin ma cikin menene da yan majalisa suka kallo su kafa ramawa su kafa ramawa wa'incan ko sai da sun ɗauko masu cin halilin nan su kawo motion a kan ai ya kamata kaza ai ya kamata kaza sai ka ga wani a nan ya zaya goyi bayan su mu ko badala a hango mana kaza a hango mana kaza yanzu a ce maka ko da karanta sai ya kamata a samu hutun juma'a mu ma a huta tunda ba mauludi muke da shi ba muna da juma har suratul juma'a muke da ita idan nudi alis salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillah mu dawo mu gyara irin wannan to sai ka ba fasa ai da ɗaya ne ai ka san sallah azhar ta kama daga karfe ɗaya ne ko yaushe aka yi ta yayi ba sai an ji hutu ba su ko su ne su kwashi 'ya'yansu su kwashi matansu su je su zauna su yi tunanin duniyarsu su yi tunanin lahirarsu mu kuwa mu abai bar abun a wasu in lokaci ya yi mafa ga irin ta nan yanzu komai yana neman shi kale daga mu in ma bai shukale ba wanda su kasance jiya ya gama shukalewa a yanzu sai da aisa haya gaga in Allah taimake mu abin yayi abin nan to haka to duk wanda bai gyara takawa ba don ittaqullaha ne yu'allimukumullah shi ne wannan magana din man lam yahkum ko attaqwa da shi san bainahu wa bainallahi wal muraqaba bainahu wa bainallahi lam yasil ila al kashf ba zai kai ga kashafi ba na ga ya muku ma'ana kashafi wal mushahada ya kai martaba da shi ta annahu yarallahu azza wa jalla ya ce ya kai wannan matsayi nan mun ce cikakken a wurin tsayawa in ka kirga ce sai ka ce to ɗaya ce nan mun ce ce wakila wasu ka ce a ah, marra qaballaha fi khawafirihi asamahu fi harakati jawarihi. duk wanda yake yayi Allah a sake sa. kana da zai da an tunani aka sama yi sai wuce wajen sai su kawo da yawa rai ke su zaga su watsai can ka wani mai kile da ka goshi in ka riko shi shi kana ka kawo shi kusa ka dinga magana a kansa ka dinga karshen ta in sharri ne nan za ka bi shi shine ba shine sake-sake ba to wanda bai wanda duk ikiyayi Allah a wurin sake-saken nan ya duba Allah na kallon sa ga abun na zuwa sai na wucewa wannan ya zo ya bashi wannan ya zo ya bashi in na tsiya ya zo sake-saken ya zama ta wuce a bashi mai wuce in alheri ya zo kashe shi to duk wanda ya samu martaban yin haka a sama ko saka Allah ya tsare shi fi harakati jawarihi a wurin ayyukan da babuwa kaga wannan zai maganin dawa da tun tushe ka tafi ka kama sake-saken ne ka tsaya ka kiyaye shi to ko Allah zai kare ka ai magana fili take sai dai Allah ka taimake mu kawai wakila li ba'dihim har yanzu dai kaga tarihi ɗaya babban wancan mai ce mu almuraqaba dawamu ilmi al wancan duk guda ɗaya ne ta na jariru mallami kun kaza kaza na wannan ba a faɗi mai maganan ba har raƙabar laha sai khawatirihi ba a faɗi bai faɗi maganan ba wakila li ba'dihi an ce wa wani daga cikin su mata ya hushu ra'i ganamahu bi asahu amma rati il halakati wannan ai ya zama na fili ko zai ya gane wannan yaushe ne makiyayi zai kora dabbobinsa awakai ne ko tumakai da sandarsa an ta ilhalakati daga kiyon halaka ma'ana cin haram ko daga kasu yi ta adiwa mutanen gari yaushe ne mai kiwo zai wa dabbobinsa haka faƙala idza alima anna alaihi raqiban lokacin da ya san Allah na kallon shi makiyaya kaga ne masu gona kai duk suna gida ko da yanzu rani ne amma akwai masara a ita bakin akwai inda ake shuke-shuken karar to yaushe ne mai kiyon awaki zai iya kare awakinsa daga kasoci abin da zai hana shi zai hana musu yin tsari ce eh lokacin da mutum ya san Allah na kallon shi yanzu da daddare ko kuma a gefe za ka je da yake da sunan shambon mutum ko albasar mutum ko menene cin mutum Eh, in an je za a ci yanzu za a kwashe baya nan amma lokacin da mai kwashewan dabbobin masu cin ya duba ya ga Allah na kallon sa da ko ya ci ya tafi ba zai tsira ba a hannu yake gobe kama Allah zai kawo shi a lokacin zai hana wa zai iya hana wa dabbobin sa yin tare ai magana ta fito ba mu kaman misali na kace yaushe zan iya bin Allah To, da lokacin da ka san Allah na kallon ka duk lokacin da har ka yadda ka gamsu ka tuna Allah na kallon ka to daga lokacin nan kuma kai sako ba sai dai ba lokaci guda ba abun ya dawama kuma duk inda ka kana suna Allah na kallon ka a sabakin yaron nan ku ɗalibi cikin ɗalibai aka samu karabi daga cikinsu malamin yana ta karabi ko mai yana wani ko menene wani ko yaushe wani kuma suka ce kuma na kai kenan kullum wani ce ko na fuko yaro kalami a cikin mu gama mu masu shekaru masu hankali masu menene ba mu fi shi amma ko mai wani ko ke ne ko mai wani kana son yaron nan da yawa sama da mu sai ke to eh kale su washe gari zo da kabi. ya kowa ya ɗauki sa ya yanka ta inda ba a ganin kila an bar masa ita amma sharaɗin ka yanka ta inda ba a ganin ka ha ba wanda ya ɗauki ƙarar ƙararsa mai naron da ya yi ya ɗauki kafa ba mai gani ka yanka wannan ya koma bayan taki wannan ya koma bayan suri wannan ya koma tikila ma wani kan bishiya sai hau ya kota ba wannan ya zan ya kace ya sako da kaza ne a yanke suka gama aka zo aka kawo kowa shi alhamdulillah ya mun gama mana ya mun gama mana sai ga ta ya dawo da wuka a kaza ne sa kai bugan ka taka ba sai ce malam ka ce in je in yanka ka inda ba mai gani na ni ko na tafi na tofa na yi tunani gaskiya duk inda na shiga sai Allah na gari na sai sa na dawo ma da kaza hakan ba zan ma ƙarya ba ba zan iya ba an samu inda Allah baya da ni sai ke ba to kun gani abin da nake gaya muku shi isa ya fi ku akwai tsoron Allah a kowace kana murataba a yaushe ba za ka ga ba kana maza in kana bacci san da maka kwanta Allah na da idan ka farka kana kallon Allah ya sashi ko da irin ka je din nan bari kan huta ba gaban jama'a ne kana mi ka kai haka gari yawa ya ce za ka yi hankali ka tashi amma kai kaɗai ne sai ka huta saboda baka tabbatar da Allah na ganin kawai ko kuma ka iya tunawa ba ka gaba kila dai kun ji abin da na ce kuma ma kun gane to sai dai Allah ya taimake ku shi ne wannan ya buga da dabbobi yaushe mai dabbobi zai iya kare dabbobinsa daga cin haram sai lokacin da ya san Allah na ganin aiko an sata yi wa ƙalar junaidu rahimahullahu man ta haƙaƙa fil murakabati khafa ala fawati lahazati man rabbi da zai duk wanda ya tabbatar da muraƙaba Allah na kallon shi ko kuma yana kallon Allah to babu shakka khafa zai je tsoron fawatu ko cewa ci ta daga ubangijinsa lagayi daga in ka ce ka ɗan shagala kamar wajen aikin ibada na mun ɗaya kaga ka shagala to ka daina muraƙaba ne amma in da muraƙaba ba ka asara minti ɗaya a duk inda ka je ka ɗaya ba sai dai ka rage aiki a wurin ba ka rage ba zai ciwo ne ba tun da za ka kaddama za ka gani misali yanzu in kana son za ka yi za ka yi sallah ke za ka kai awa biyu kafin abu sai aka waya gari ka fara ta minti talatin ya rage ai sai dai aka halata sai ka kalaci minti talatin ɗin daga nan lokaci ya kare ka tare wani lokacin shi ma ka tare ya zuke ka je wancan lokacin ya zuke magarba ta yi hanyar wani ya wuce an gama asaran wani daga nan yanzu an shiga wani sabon wani na wannan ɗin shi ma da nasa aikin a to ai yanzu na neman kaza a wannan wani daren ina neman kaza a wancan wani shi ma haka za ka ya wuce in ba sa ba sai ka yi asarar wani lokaci wa zai yadda ya yi asarar wani ɗaya daga Allah ba ku gane ba hmm? an gane ko ba gane ba hmm? yawwa za shi ya gane to wanda bai gane ba ne ba eh a ina na gane ai anan wani ba zai turfafa wa wani ka gane ko dole kai ma ka gane kalla ga fara kai duro kai a za ya gaba idan misalin mutum ne da kullum kana nan ka da Allah yana gani za ka tsaya ko da kai ka shi wurin fa ya tafi a banza wannan lokacin yana da kima kaga fa Allah ran kai wal asr al insana lafi khusus sai dai nan mutane guda hudu to za ka bar munci ta fi a mu kila da yake farau ne ba za mu ce mutu za ka bar munci talatin rabin awa ta tafi a banza a gaba za ka taɓa yadda ba dole za ka tashi kowanne lokaci sai dai ka je sai inda bacci shi ɗan ka ka kwanta kai bacci daidai ka tashi ka tsora ya fita ko shi dai a maimaita Manta tahaqqaqa ya riga ya tabbatar da fil muraqabati to khafa ala fawati lahaza zai ji zai ji tsoron kubucewan daƙiƙa min rabbihi ga daƙiƙa zai ji ba ba ma wani abu ba daƙiƙa kika ce dai karama dai a abun nan wa qala zannuni alamatul muraqaba shaidan muraqaba ya saru ma anzalallahu wa ta'zimu ma azzamallahu wa tasjilu ma qaddarallahu shine alaman muraqaba ainihin mutum ya fifita abin da Allah ya saukar a kan komai wannan kai bakan da biya ce ya girmama duk abin da Allah ya girmama shi ya kaskanta abun da Allah ya kasanta shi wannan gina da a haƙura tarifa ta nan sai dai a tsora su gobe gobe muna nan hmm? yau na ashirin da biyu a gobe muna nan muna nan gobe rana ita yau muna nan ba nan hmm? oh na'am bai da yana in ya gagara ka ganci in ya gagara kana tokawa yana kallo kana ta tokawa ka fashi ganinsa kana ta tokawa sai abin ya gagara ka kafa kaddara shi ba sai ka ɗauka Allah na tsaye sun muraƙaba ne a na ƙarshe aka fi fice masa muraƙaba na farkon musahada wancan na farkon musahada ne da ma kusa da juna suke sai dai kasan kowane abu sai ka samu abu guda tsina ma akwai ijadi jikin kuma duk iri ɗaya suke Allah ya kace na farko ya fi girma eh kaga ko aljanna akwai ta sabiquna akwai ashabul yamin kaga duk aljanna ce haka nan muraƙaba saboda mushahada takai tsoron don wanda yake ganin mai aiki ya fi yawa daga tsoron wanda ya ɗauka mai aikin nan yana matsale a wani wuri na kamar to haka mai mushahada muraƙaba wanda yake kasan galiban na su da yake tsakiya na a ɗauki muraƙaban da shi ake magana amma a ciki dole za ka ga mushahada hmm. na'am na'am ina kallon ka eh eh manara kamar lafi kwanan kan yi ma eh ke ba za su daina faɗa ba sai da ije fata su barin kule wurin nan eh, biyu ko kace kuma na yadda da ta yawa akwai musta wanda mutum zai kai a ainihin sake-sake daina zuwa masa da koyaya muna na iya eh. nama akwai sai dai ba za su koro ba sai dai ki kula su mana maganin kullum eh, kada ka bar kamar yadda aka fashe wani dai kada ka bar sake-saken nan ya kai ga hamu daga hamu kai irada domin saƙa daga saƙawa ta fi saurin ƙorar za ka iya katse ta a ƙura amma har ta riƙa ta zama hannu to korarta sai ka zuba makamai sosai na korar eh, daga hannu kuwa in ta wuce nan ta zama irada akwai wasu makamai tsakani amma har ta zama irada to bala iya zanka na ta kai matsayawa to sauƙin hanyar da ake korar zunubi mutum ba zai ki samu isman da ake magana daga saƙa zuciyar kadana kaga abubuwan sai ka kama kamar irin fitilar nan wannan ta wata wannan ta wata amma ka san kowanne ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne da zarar ka ga wannan haɗari ne ba shi ya wuce za ka iya korarsa ya wuce a kan ka tafko shi ka ajiye shi a zuciyarka kana kamo shi ka ajiye shi a zuciyarka to zai dinga maka abun din zuciyar nan tana da kaman kayan rikodin sai ta yi rikodin ɗin sauti ta yi rikodin ɗin siffar sai a ajiye maka kaga daga nan kana kana abin nan ɗinsa sai ƙarshen ta sai ga mutum yare yana neman zama masa hamu daga hamu sai ga yana neman zama masa irada kaga daga irada sai aikatawa to amma tun yana jikowa hatsarar din na gittowa sai ka baje shi ka kore shi ka uzu billahi to duk matsalar da ta zo kai mata uzu billahi in dai ba ta kai hannu ba ta baje shi na amma an ta kai hannu kuma sai an haɗa su da abubuwa sai ka tuna girman Allah sai ka tuna muraƙaba sai ka tuna wane ne sai ka kama muraƙaban in ka riga ta zauna duk abin da ya taso kana ganin sa mummuna ne ba za ka kaɓe shi to a haka sai kaga kana neman ka samu isma kuma kana iya samun ta ya dan fita to insha Allah dole mutum amma a rabu da tunanin gaba yana farawa ne daga kaɗan kaɗan yau ka yi wannan za ka ga lokacin da kake muraƙaba nan ka samu sauƙi lokacin da ka saki muraƙaban ka shiga haɗari lokacin da ka yi yau ka fi kula da kaza ko ka fi sakin kaza to duk za ka ga ainihin abun nan kana bibiya kana bibiya to a irinsa ne za ka fara hatta ladabtar da rai tun da rai sai ne kame kamin nan sannan kuma ƙoƙarin goge zuciya don in salahat ya jasadu in fasadat fasadar kullu shi ne Allahul Wasta'anu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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد